السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جماعة شابك قوات جماد الأولى هجر مزن الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya هدو دتلاتن hudu ديدي دا اشرند شدا daidai فيبواري shekara ta dubu biyu da sha shida. a ci gaba da karatun littafin al'azkar au hiliyatul abrar wa sha'arul akhyar wa talkhisud da'awat wal azkar mustahabba bil laili wan nahar na al'imam abu zakariya muhuddin yahya bin sharafin nawawi ad-dimashqi Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabu ma ya ƙuluhu iza da khalafis sala a inda malin yake bayyana mana dokoki da ƙa'idoji da ake son mutum ya kula a lokacin da ya zo yin sallah da sanda yake sallan da kuma bayan ya ƙare sallan mai da mai ake son ya rika an bato da bakin shi na kabbar bari da salatai da zikirori da abubuwan da suke da alaka da wannan mun shiga babi na 69 babu asma'illahil husna babin da ke bayani akan sunayen allah kyawawa Allah madaukin sarki dukkanin sunayen shi kyawawa ne to sai ya faɗi falalan guda casa'in da kuma su waɗannan casa'in da Allah madaukin sarki bai ambace su a jera ba sai ya zama idan kika iya kiyaye waɗannan sunaye da suka zo cikin alkur'ani da hadisi kuma kika yi aiki da abin da sunayen suke hukuntarwa na aƙida kuma kika roƙi Allah madaukin sarki da abin da ya dace ki roƙe shi da shi kamar da ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha to shikenan kin rabauta kuma kin samu arzikin duniya da lahira saboda hadisin da muka karanta na 269 al-Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisin daga Abu Hurairah annabi ya ce allah yana da sunaye casa'in da tara duk wanda ya kiyaye su dan aljanna idan kika tsaya kika fahimci waɗannan sunaye da kyau kuma kika ƙudurce abinda da sunayen suke karantarwa domin sunaye ne waɗanda suke aƙida ne kuma na sha faɗa muku cewa kamata yi a lokacin da ake karantar da yara al'asma'u wa sifat ake karantar da su tauhidi a ce akwai tauhidin rububiyya akwai tauhidin uluhiyya akwai tauhidin al'asma'i wa sifat to abin da ya zama wajibi shine a koyar da su waɗannan abubuwan duka su san su wannan zai taimaka wajen rushe duk wata muguwar aƙida da 'yan jahamiya ko mu'tazila ko rafiza suke ƙoƙarin shigo da ita cikin addinin musulunci na bankare sunaye da sukofin Allah madaukin sarki to ya zama maku dole a yanzu in a wancan lokacin ba a san haka ba to yanzu ku sani ba wai muna karanta waɗannan musamman a nan su kaɗai domin mu roƙi Allah ne kaɗai in buƙatar roƙon ya taso ba ai wannan ana karantar da mu madaran tauhidi madaran aƙida idan baki da tauhidi mai kyau to za ki daɗe fa kina wahala a duniyan nan ko da ko za ki ga wai akwai hanyar fita to kina binta sai ki ga shi hanyar ba ta ɓullewa hanyar a daɗe a toshe take shi sa dole ne mu tsaya mu kalli waɗannan sunayen wannan yasa duk in muka zo kan wani suna daga cikin sunayen Allah in yana da alaka da wani gaba daga cikin gabobin tauhidi sai na tsaya ne muku cikakken bayani a kan shi domin idan kika san Allah zuciyanki ta kudurce Allah a haka to za ki zama na Allah ɗari bisa ɗari Shi ne a hadisi kudusi Allah yake cewa sai ya zama shi shine jinki wanda kike ji da shi gani wanda kike kallo da shi hannu wanda kike damka da shi kafa wanda kike tafiya da ita in kin roki Allah sai ce lalle zai baki abin da kika roka ba haka hadisi yake ba to an waye gari Allah da ke da waɗannan ayyuka da waɗannan sukofi baki san shi ba sai ki ga man taya za ki roke shi kuma Allah madaukin sarki biya miki bukatun ki idan aka yi rashin sa'a kina bauta ma Allah a lokaci ɗaya kuma kina bauta ma san ranki to sai wannan san ran sai mai da ke shirika amma a lokaci ɗaya ke zuciyanki na nuna maki aiki mabiyar Allah ce kenan kina yaudaran kanki da kanki baki sani ba ku natsu ku fahimci waɗannan sakonnin da muke ɗiba a cikin wannan bayanan suna da daraja suna da kima suna da tsadan gaske domin idan yanayi ya zo maki ko har kika mallaki zuciyarki ta hanyar kika nuna mata Allah kuma Allah ya sa zuciyar ta iya karɓan Allah a bisa bayanan da aka yi kika riga ki gama natsa akan dukkanin waɗannan abubuwan Allah ne kaɗai yake yi idan buƙatan roƙon Allah ya taso maki ko ba baki komai baki ce ya Allah yaman yanzu maki duk matakan da muke faɗi a baya ko baki bi su ba duka kin bude da salati da kirarin Allah da abubuwa da ambaton sunayen ai in kin kai matakin da zai ce ya zama ganin ki baki ganin kowa sai Allah anan wannan shine kin san Allah ɗari bisa ɗari ki kin kiyaye su ga Allah kawai harshenki kin kiyaye shi ga Allah kadai ki kin kiyaye ga Allah kadai zuciyanki ba ta tanin komai sai Allah abubuwa ya riga ya tabbata ke ta Allah ce to duk abin da kika roƙa Allah zai biya miki bukatun in kin zo mu Allah da tafiya a guji zai zo miki shi in gani in kin zo mutuwa Allah madaukin sarki zai girmama ki. ba dan ma Allah ya kaddari cewa kowane dan adam sai ya mutu ba ke da bai dauki ranki ba Allah ya tsare mana imanin mu za mu tashi inda mala ya ce qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim al-jawziya yace ash-shakur yuwassilu ash-shakiru ila ila mashkurihi idan kika zama baiwa mai yawan godiya ga Allah to shi Allah madaukin sarki da yake shayabo ne kuma mai yabawa to zai hada alakanki da shi kai tsaye ki haɗo bayanan da muka yi a karatun da ya gabata da wannan duk abin da Allah madaukin sarki ya maki na baiwa na falala ki marmaza ki gode ma Allah akan wannan sannan ki aiki da damar da Allah madaukin sarki ya baki koya damar take idan kike wannan to Allah madaukin sarki zai haɗa alaƙa da ke alaka na kai tsaye duk abin da zai sa Allah ya kike fushi da ke to Allah madaukin sarki zai tunkuɗe maki wannan abu ba za ki ba kuma ba za ki so yin shi ba Allah bai ta baki tsaro zai ta baki kariya zai ta kimanta ki zai ta mutunta ki har sai kin zama ke tashi ce ɗari bisa ɗari saboda gode ma ni'iman da ke kike mashi wanda ya maki bal idu shakir mashkuran wahuwa huwa ghayatul rabbi min abdihi kai Allah madaukakin sarki duk sanda kika gode mashi to zai maimaita maki wannan abin da kika gode mashi kin gani zai dawo maki da wannan abin kila ma ninkin ba ninki misali ranki ne ya fari saboda abin da kika gani ko abin da kika ji ko abin da kike tsammanin shi sai kiga ji kwanciyar hankali sai kiga ce alhamdulillah kun gane sanda wannan abin ya ƙara maimaituwa maki bayan wancan godiyar sai kika yi aiki a aikace da wannan baiwan da Allah ya maki saboda ki gode ma ni'imar to Allah zai ta maimaita maki nasara da ɗaukaka da kima da matsayi irin wannan an gane wannan da kyau ko amma idan Allah maɗaukin sarki ya mutum baiwa ya ƙi gode to zai shiga matsala misali jiya wani bawan Allah ya nuna man wan hoton bidiyo ga shugaban ƙasa buhari ya je sa'ayi sojojin saudiya suna raka shi ana tafiya a guji a guji an zo wajen sassarfa ya ce sai na ji daɗi a raina sai ce faɗa kai sujadan godiya da ya faɗi ya sujadan godiya sai ce daga hannu ka roƙi Allah ya roƙi Allah bukatun shi tsaf wanda yake nema Allah ya mashi ban san abin da ya roƙa ba da ya koma gida da safen nan sai kira ni awa yake ce malam ka samu mamaki ce ban sani bai ce ina koma mahaifi na kira ni ya ce in shirya in je in sabunta passport ina Allah yadda bana zai biya mu aikin haji ya ce kuma cikin addu'a na ban roƙi aikin hajji na ce mai yiwa abin da ka gani ne na aikin omara da shugaban ƙasa yake ka ji daɗi ka gode ma Allah Allah su maida maka da wannan goden ta zama aikin hajji ya ce amfani da sunan ashakur kenan sai ke ce kai ma da kayi na ce ko da na yi kila Allah bai kaddara ma ba kai Allah ya kaddara ma kila ya kaddar za ka aikin hajji amma sai ka yi wannan don abin da ya burge ni sanda yake nuna min abin yana gani saboda daɗin abin da ya gani har wani ƙwallon daɗi yake yi gani bayan da muka tashi katin heke ba sai wani abokinmu sai zo yana nuna mana abin kuna riga na gani kun fahimci wannan to muna tattauna wasu abubuwa na manta da shi man ce ka roƙi Allah mana tunda ka ji daɗin abu abin akwai faran tare yau shugaban ku ne yake aikin ibada irin wannan kun gane shi ɗaya shugaban sai dai ya tafi wani waje da bakin niƙabin shi a kai Allah madaukin sarki yake yi to wallahi kin gode ma Allah Allah zai dawo miki da wannan abu na ni'ima na jin daɗi kun gane wannan da kyau ku wa ahaluhu su waɗanda suke gode ma Allah humul qalil min ibadi su ne yan kaɗan daga cikin bayan shi mafi yawancin bayan Allah ba su gode mashi abin da yasa kuma ba su godewa ba su ɗaukan abubuwan da Allah yake masu ni'ima ne yanzu idan kika kwanta bacci kika tashi ba kina faɗin alhamdulillahi allazi hayani ko ba da ma amatani wa ilaihin nushur haka ne kin ga wannan alhamdulillah me yiwa ita ce daman da kike da ita na an jima ki samu ki bacci hankalin ki kwance kuma ki tashi lafiya ne idan baki ba ila nan da wata ɗaya ko wata biyu sai Allah madaukin sarki ya jarabce ki da laluran da baccin zai gagara bayan kin manta in kin zo zaki kwanta baccin sai ki yi addu'a ki bi matakan da annabi ya ce a yi kin kin tsara wannan ni'ima ce sai Allah madaukin sarki ya kara maki an fahimta Allah ya taimake mu Allah madaukin sarki ya ce washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budu ku dai ku gode ma Allah madaukin sarki inda gaske ko masu bauta mashi kun gano wannan inda gaske ko masu bauta ma Allah ne to ku rika hadawa da gode ma ni'imomin da yake muku a aya ta 172 cikin suratul baqara amma kin ce ke musulma ne kina sallah kina azumi kina zakka kina haji kina komi amma ga ni'imomi da yawa Allah madaukin sarki muke baiwan su kin iki gode mu ko kwaya daya to akwai matsala wancan ibadar take da kike bata cika ba Cikonta kwanta shine din ni'imomin da Allah ya ni'imtar da ke gode mashi in kin gode mashi a haka shi ko ya alƙawarin zai ƙara miki wasamma nafsahu shakiran wa shakuran Allah madaukin sarki ya kira kan shi mai godiya kuma wanda yake shan godiya wasamma shakirina bi hadainil ismaini sai Allah maɗaukin sarki ya kira masu gode mai da waɗannan sunaye guda biyu nashi Fa fa'a'atahum min wasfihi sai Allah maɗaukin sarki ya ba su siffan shi wa sammahum bismihi kuma ya kira su da sunan shi saboda Allah yana san abin yana son godewa yana son yabawa yana son mutum ya furuci da ni'ima in yake wannan duk bukatunki sai Allah ya sauke miki su duka wata damuwa in ta tashi taso maki kafin ta karaso sai Allah Madaukin sarki kauda miki da ita dama ba abin da yake so ba kenan mala yace wa hasbuka bi haza muhabbatul lishakirin wa fadla yu ayya isama irin yadda Allah madaukin sarki ke matakan san bayi masu godewa kuma yake masa falala yake masa alheri ta inda ba sa tsammani ba wa shakiri na mashkuran sannan Allah maɗaukin sarki duk wanda ya gode mai to sai ya maimaita ma mutum irin wannan ni'ima ba fa irin da keke da keke ba sama da ita ninki goma yasa Allah maɗaukin sarki ya ce inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura kun ga wannan abin da Allah ya muku na baiwa to sakamako ne na aikinku sannan aikinku a wajen Allah abin yabo ne duk wanda yi abin da Allah maɗaukin sarki ya yaba to ya kasa kunni kuma ya zauna zaman dakon jira Allah maɗaukin sarki sai ya inganta rayuwar shi ta duniya da lahira wannan ita ce ayata 22 cikin sotar insa yanzu ake samun wani abu na rayuwa ki ci ko ki sha ko ki shinshina ko ki ji da kunninki ko ma ki zauna haka kawai ki ji wani irin kwanciyar hankali a ranki ki marmaza ki gode ma Allah kan wannan ni'ima in kika gode sai Allah ya juyo miki da wata ni'ima babba in ko kika ki to wannan ni'imar sai Allah madaukin sarki ya rikidar miki da ta zama ni'ima babba domin Allah baya abu haka kawai a rike abin da rukonsa kai nan kashi Allah shi sauwaka su shine sai yake cewa waradiyar rabbu an abdihi bi kaulihi an kau an abdihi bihi ka kaulihi kuma idan bawaye marmaza ya gode ma ni'imar Allah madaukin sarki sai Allah ya yadda da aikin yadda da aikin alama ne da Allah ya yadda da bawan ya ce wa in tashkuru muddin kuka gode ni'iman da Allah ya maku yardahu lakum Allah zai yarda da wannan gare ku ana zai karba aikin zai farin ciki da aikin sannan kuma zai amintar da ku kuma ya yarda da ku dawa mai kike nema a duniya ba ga irin yadda sabai da suka aikace aikace kyawawa da Allah madaukin sarki yake so ba cikin taken da addu'an ake musu sai a ce radiyallahu anhum Allah ya da su shi sa ku dage Allah madaukin sarki ya sa mu dace ita wannan ita ce aya ta bakwai cikin suratul zumar wa qillatu ahlihi fil alamina tadullu ala annahum hum hawasuhu karancin masu gode ma Allah cikin talikai to wannan yana nuna cewa waɗanda ke godewa cikin 'yan kaɗan ɗin to su ne bayi na musamman na Allah kamar yadda ya ce wa ƙalilun min ibadiyash shakur ɗan kaɗan ne ƙwarai daga cikin bayyana suke godewa a cikin manan ko daga bulluwan alfijir zuwa yanzu da azahar ɗin nan ta yi ban tsammanin cikin makwai wanda Allah bai mata baiwa arba'in arba'in ba. Wa kun san matsalar? duk da wannan tarin baiwan da Allah madaukin sarki yake mana ko mu ba mu ma fahimtar baiwa ce wallantana ma mu raka wannan baiwa na Allah da gode mashi kawai sai mu mimmike kafafunmu kawai muna kallon baiwan da Allah madaukin sarki mana kaman ba baiwa ba Allah madaukin sarki ya kiyaye wannan ita ce aya ta sha uku cikin suratul sabai to dangane da wannan suna na ashakur mun faɗi abubuwan da ya kamata mu faɗa da irin yadda ya kamata a marci wannan suna da irin yadda ya kamata sunan ya zama cikin aiki da yadda ya kamata a ce mu mun cuɗu da sunan ma'ana aikinmu yana gudanar da sunan a aikace ne kun ko muka zama haka to ko tabbas Allah madaukin sarki zai zama tare da mu a kowane yanayi zai kawo mana gudunmuwan gaugawa a lokacin da muka shiga damuwa da kunci Allah maraukin sarki ya sa muna daga cikin wanda za mu ci moriyar haka suna na arba'in da hudu daga cikin jerin giyan sunayen Allah shine alhalim alhalimu subhanahu huwal muttasifu Bilhilmi. suna alhalim da Allah madaukin sarki shine wanda ya siffantu da suna na ne na haƙuri an ce ashakuwa asaba ko asabaru shine haƙuri shi shine haƙurin da kana da yadda za ka yi da mutum amma ka gyale shi an gani sai a ce Allah halimu Allah madaukin sarki yana da daman duk wanda ya karya a nan wajen ya sa bakin shi ya ɓame kama an sa mai gawa ya ƙi magana ya kasa furta kowace kalma amma sai bayan shi sai ta karerai iri iri kuma yana ji yana gani ya san yadda zai da su sai kyale su wa halimu kenan yanzu Allah madaukin sarki sanda kiristoci suke fadin cewa yana da da duk sanda aka faɗi wannan kalmar ko so miliyan aka faɗe ta sama da ƙasa da duwatsu sai sun yi kamar su rududduge saboda nauyin kalmar amma Allah madaukin sarki yana ji kuma ka ga masu arziki a cikinsu ka gansu da lafiya ka gansu da ilimi ka gansu da komi saboda haƙuri ne na Allah kawai ya kyale su ne sai ranar gamu kuna gane wannan to Allah halimun shi yasa duk yawan laifinki in kin tashi ki roki Allah da wannan haƙuri da wannan jimiri cewa Allah maɗaukin sarki kar ya kama ki da ki? kuma Allah ya yafe maki su in kika yi wannan sai Allah maɗaukin sarki sai ya karbe ki Allah ya taimake mu mala ya ce wal ilmu sifatun karima ta komo alal hikima wal ilmi was sabar wannan suna na alhalim suna ne wanda yake tsayuwa akan ba kowa yake samun shi ba kin gane za ki iya ganin mutum ai ta mai abubuwa barin buga misali da mu bayan Allah ai ta mana abubuwa ai ai zagi ai mugun aiki ai kazafi ai jafa'i ai kaza sai kiga wanda ake ma wannan yana da yadda kuma zai yi sai kama hannun sai shiru yana kallon mutane shiru kyale su shi mai irin wannan ɗabi'a ba yana da sabaru ne, yana da hilmu ne ko ba wanda yake dacewa da irin wannan sifa sai wanda yake da alhikima a cikin ayyukan shi da duk abubuwan da yake yana da hikima kuma sai yana da ilimi sannan sai yana da hakuri in mutum ya haɗa waɗannan abubuwan guda uku a duk abin da ya taso mashi yana danne su da waɗannan abubuwa sai ya zama halimu amma ba ilmi irin ta Allah ba irin ta bayi a lokacin da masu cutar da shi su kuma suke ganin shi wawa ne ai ya kamata a ce ana mai yayi idan mutum ya zama bai da hikima cikin abubuwan da yake fuskanta na rayuwa sannan ko bai sa ilimi da kan gado a cikin abubuwan da ake mai yake ji yake gani kuma yana da iko sannan bai da haƙuri a cikin waɗannan abubuwan ba inda zai kai a rayuwa saboda mutanen da kake mu'amala da su ai ba kai ka yi su ba Allah ne ya yi su to ku dole ne in dai kana mu'amala da mutane sai ka ɗabi'antu da wannan sifar a hadisi annabi ya ce muminin da yake mu'amala da mutane yake haƙuri akan cutar wanda suke mashi ya fi muminin da bai mu'amala da mutane kuma bai yin haƙuri akan cutar wanda suke mashi an gane wannan da kyau ku idan bawa ya zama yana da haƙuri akan abubuwan da ake mai Allah maɗaukin sarki da kanshi ne zai rika mai fada zai rika kare shi shi yasa masu iya magana suke cewa mutumin da Allah yake wa fada ai baya fada shi sai ka bar mai fadan ya ta yi ga yadda Allah zai yi shi wata rana ne a garin makka wasu suka ce a madina annabi suna zaune tare da sayyidina abubakar sai wani kafiri ya fuskanto abubakar yana zagin abubakar yana zunduma ma abubakar manya-manyan zagi irin na sarakunan maguzawa annabi da abubakar suna zaune Kunga idan yanzu misali kina zaune sai wata ko wani ya zo yana zunduma maki irin wannan zagin idan kike yi shuru baki tanka ba kuma kina da daman da zaki tankan ko ki dauki mataki baki ba wacce take zaune tare da ke za ta iya cewa kin yi wauta ai da kin rama ai kila da suwana da suwana sun ma yadda ma da abin da ake faɗi na zagin ku gani to in kika rama kin yi wauta amma kina da ilimi ma'anan wannan shine kin san wannan dokar akwai abin da ya taɓa faruwa da na abubakar yana zaune tare da annaba an taɓa mai haka har ga abin da ya faru wancan ilimin sai ya taimake ki sai ki ki ɗaukan mataki kin ji ɗaya sai ki haƙuri kin ji biyu to hikima ke sa mutum ya ƙi tankawa sanda ake tanka mashi ya ƙi yin aiki sanda ake mai aiki amma in ya zama bai da waɗannan abubuwan tattare da shi sai ya kifar ayyukan shi duka ma bai san yana yi ba kuma jama'a su ta mai dariya a gari annabi yana zaune da abubakar wannan mutumin yana zagi annabi yana murmushi abubakar ya kalli annabi cinda ya san annabi kyakkyawan sani sai abubakar ya fahimci annabi bai kyamaci abubakar ya rama zagin da aka yi sai abubakar sai ya rama yana mai da wutan da aka harbo shi da ita na wancan zagin sai annabi ya zumbir ya miƙe sai gaba abin shi abubakar ya bi manzon Allah yana cewa ya rasulullah ya ka tashi kuma nisa za ka yi fushi kana fajin abubuwan da yake gaggaya min sai abubakar annabi ya ce mashi ai san da yake zagin ka Allah ya turo mala'ika ne yana rama maka zagin duk abin da ya faɗi na alkaba'i sai wannan mala'ikan sai ya juya wannan alkaba'in da siga na addu'a sai ya maida mashi idan ya zagi iyayenka sai Allah madaukin sarki ya sa mala'ikan ya juya wannan alkaba'i na zagin iyaye sai ya koma muguwar addu'a ga iyayen shi muguwar addu'a ga ƴaƴan shi muguwar addu'a ga dukiyan shi muguwar addu'a ga komi na shi kun gane wannan to sanda kai zagin sai mala'ikan sai ya tafi sama sai shedan ya zo wajen annabi ce ni ko ba na zama inda shaidanu suke shi sai na tashi to yanzu in kin san cewa wacce ko wanda zai zo ya samu lokaci yana zagin ki ko yana cin mutuncin ki ko yana maki batanci zaki ya daukan mataki in bakin hada waɗannan abubuwa guda uku ba ba ta yanda za a yi yin hakuri sai ki ce to ai jama'a za su yadda ke duk abin da za a faɗi na batanci akan musulmi ko in dai mutumin kirki ne ya dade abin da mai illa sati ɗaya ne wallahi an gane za ki ga masu ƙoƙarin wannan ɓatancin kullum ƙoƙarin sabuntawa suke yi ana nan za su gaji mutane ma za su gaji a sanda annabi ya fara dawa a garin maka babu mutumin da ake zagi da cin mutunci irin shi a yau kuma a duniyan nan ba mutumin da ake yabo irin shi haka haƙuri da yi ne ya yi haƙuri ne amma ko mutumin da yake da haƙuri irin wannan akwai sanda za a iya ƙure shi har ya kai ya ɗauki wani mataki ko ya kasa yin haƙuri a sanda ya kamata ya haƙurin wannan kuma ɗabi'a ne daga cikin ɗabi'un ɗan adam to bari ke ci sanda kika ɗabi'anti da wannan ɗabi'a na Allah na haƙuri da yafiya da kau da kai ko to Allah zai zama tare da ke duk abubuwan ki Allah zai rika biya maki bukatun su tun kafin ma ce Allah ya maki an gane Allah ya taimake mu mala ya ce wallahu azza wa jalla saburun Allah maɗaukin sarki mai matukan haƙuri ne malamai suna cewa ziyadatul mabna ta ala ziyadatul ma'ana idan kalma ginin ta ya ƙaru to yana nuni akan ƙaruwan ma'ana idan aka ce asabaru kika ce haƙuri idan aka ce asabur sai ki ce dauriya an gane idan aka mare ki kika dake to kin yi haƙuri in aka ƙara maki wani marin sai ke ƙara dakewa ba za a ce kin yi haƙuri ba sai a ce kin me kin daure in aka ƙara ba za a ce kin daure ba sai a ce me kin jure ana fahimtar wannan a ziyada fil mabna ta dullo ala ziyada fil ma'ana Allah ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa wallahu azza wa jalla saburun wa yatamahhalu wa la yata'ajjalu Allah madaukin sarki so da dama bayan shi da suke kangare ne suke mai laifuffuka yana masa talala ne mai kaman saki kin san talala mai kaman saki shine ke samu kaza sai ke daura igiya a kafanta igiyan tana da tsawo sai ki bar igiyan anan sai ki rike can karshen igiyan a hannunki kin ga wannan kazan za ta ta yawo a cikin gida ta dauka an sake ta ko wannan igiyan ki mata talala ne tana kama hanya za ta fita gida sai ki cawo igiyan to ita kaza dauka take kaman an sake ta ba sakin ta aka yi ba me aka yi mata talala ne to duk wanda yake saban Allah madaukakin sarki yake ma Allah abin da Allah baya so Allah madaukin sarki ba ya kyale shi bane kuma ba wai bai san shi bane wa umli lahum Allah ya ce muna masa talala ne inna kaidi mati Dubaran da Allah madaukin sarki ke masa na kaidi ai mai kwari ne wanda in ya haƙa masa ramin da za su rubta ba sa fahimta sai sun rubta cikin wannan rami sannan su gane a makare da fatan kuna fahimtar wannan misali yanzu waɗanda suka rike mulkin najeriya a shekarun baya ai lokacin da suke mulki wani ya taɓa tunanin wannan yanayin zai zo masu shi sa na ga an ba mutane jagoranci ko menene sai in tausaya masu in je jiya ba yau ba in ga mutumin da ya iya rike najeriya ko ya iya rike jiha duka yau ana wasan ɓuya tsakanin shi da yaran shi a da waɗanda suke mai jiniya waɗanda suke cewa sai shi sai shi in ya je waje a girmama shi in ya faɗi magana a biyayya yau kuma shi ne yake zuwa da sarka a hannu kai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allah kai mana da kyau ita wannan rayuwar duk wanda bai ɗibe ta sannu sannu ba ko zai sha mamaki shi yasa mawaƙi yake cewa ita duniyar nan mai ɗauka tana ajiyewa yace duniya ran da zaki aje mu to dan Allah ki ajiye mu sannu sannu dan wani in ta tashi aje shi ta kai za ta sulbiyo shi in yazo sai ya dake kasa ta kuna haka duniyar nan take nan da suke kan mulki yanzu su kuma ba wai nunawa fa ake cewa <laughs> wasu ba su fuskanci haka ba ana nan ana tafi za ga an ce shi ma wana na da matsala wana na da matsala ta lala ne an gani shi yasa duk yanayin da muka samu kanmu a ciki ko mu san Allah a cikin shi in ba haka ba za mu sha mamaki to shi Allah ba sakaci yake da shi ba in aka yi mai abu ya shuru hmm, yana talala ne an fahimci wannan da kyau ko akwai sanda muke magana da wani wani ne ya ce wasu abubuwa ke cutar da mu sai ce mu mataki sun ce ba shi ai sanda yake yin abin idan ka yi yunkuro za ka yi ba za a fahimce ka ba za a fahimce shi ba bar shi ya gama nashi ya koma yana numfasawa sai mai namu har zuwa yaushe shi ba san zuwa ya lokacin ba amma ka bar shi ci karen shi ba babbaka da ce misalin shi da mu yanzu kama ce tan tebur ne ta kwace in ka ce za ka tarbi gabanta za ka yi tsaye da ta ba za ta tsaye da ba ce tirela ta ɗauko lodin lodin siminti sai ta kwace a hannun direban ko a ce ba mr direba ya jingina da kofa shi kofar a buɗe take sai direban ya faɗo kuma shi kaɗai ne a gaban motar sai a ce ai ga ta nan trailer nan ta kwace a hannun direba a gangara za ki je gaban da ki ce sai ya tsaya tsaya in ta zo za ta yi ba nike mutum za ta yi ta wuce ba ya ce ba su sai sun sauka ku gano wannan da ke ku in suka sauka in ta gama gudun ta karshen ta in ta je ta fasa sai mata waigi kun ga sai a zo a duba a gani ko dai tana tsaye ko ta faɗi to lokacin ne ko kuma in kun yunƙuro za ku yi naku sai ku yi naku da hujja to wannan ba sakaci ake ce mashi ba ana ce ma wannan talala mai kamar saki shine anan yake cewa wallahu azza wa jalla saburun Allah mai yawan hakuri ne wanda ya tamahalu yana mabawa talala ne wala ya ta'ajjalu bai mabawa gaugawa bal ya tajawazu wani lokaci Allah madaukin sarki sai ma ya yafa abin da aka yi mashi an zallati game da abin da bawa yayi wajen tuntuban harshe wa ya'ku an sayyati Allah maɗaukin sarki yana yafe miyagun ayyukan da aka yi mashi fa huwa subhanahu yumahhal Allah yana mabayi jinkiri yumahhalu ibadahu ta'i'i yana mabayin shi masu mai da'a jinkiri yazdadu min at-ta'ati was-sawabi domin su ƙara yawan da'a kun gane domin su ƙara yawan lada a irin wannan jinkirin shi wannan kun gani so dama Allah maɗaukin sarki yakan yi ma bayi irin wannan jinkirin sai ga akwai bawa wanda yake ma Allah da'a sai ki ga an daɗe wannan bawan bai kwanta ya rashin lafiya ba kun gani in ma ya rashin lafiyan to rashin lafiyan bai hana shi komi akwai yanayi irin wannan jinkirin da Allah yake wa bawa akwai bawan da za kuma ke same shi mai yawan yi ma Allah da'a kuma Allah maɗaukin sarki ya tasa shi gaba da rashin lafiya iri-iri shi kuma shi kuma ana mai wannan ne domin a ɗaga darajar shi wani lokaci ga bawa mai yawan yi ma Allah da'a sai Allah ya tsawaita rayuwar shi na mai jinkiri a duniya domin ya ƙara ayyukan alkhairai ne kun gane wannan to bawa ba zai samu wannan ba fa dole sai ya yawaita haƙuri dangane da zamantakewa da mutane haƙuri dangane da bin Allah madaukakin sarki daure ma halin bari nayi nan a ce bari ka bari nan a ce kai ka ce to kayi dole sai mutum yayi yi haƙuri akan waɗannan abubuwa amma daga lokacin da bawa yake ganin shi ba zai iya haƙuri ba shi kaza shi kaza rabu da shi zai kai lokacin da sai ya sha mamakin rayuwa an gano wannan da kyau ku shine Allah yana jinkiri ga bayan shi masu da'a li yazdadu min at-ta'ati was-sawabi saboda su yawaita ayyukan kirki dan ladan su ya karu wa yumahhalul asina Allah madaukin sarki kuma yana barin bayi da masu saba mashi la'allahum yarji'una ila ta'ati was-sawabi mai yiwa suna nan suna saba mashi su gane daga ƙarshe sun saba mai su komo zuwa ga ɗa'a su komo zuwa ga abin da yake daidai ne Allah zai iya bar mutum ya ta yin abin da yake kangara ne yana ganin kamar daidai ne tsawon lokaci rayuwa sai ta nuna mashi abin da yake yin nan ba daidai ba ne sai ya dawo ya ce walau annahu ajjala li ibadihi aljaza'a kun ga da a ce Allah madaukakin sarki yana gaggauta saka wa bayi gwargwadon abin da suke mashi ma na ja ahadun min al-iqabi da ba wanda zai tsira daga hukuma an gane a ce kana yi Allah zai ma ba wanda zai tsira cikin bayi shi yasa har mamaki nake waye ga mutum ya zo ya zo na ce wane ya kuskure iri kaza wane ya laifi iri kaza waye rika lissafo laifukan bayi in ina wajen sai ce to ka gama na wani ito eh, lissafo mana naka na dai san kai ba mala'ika jibrilu bane da za a ce Allah ya maku takin la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru kai kuma ba annabi Muhammadu bane haka da safo mana naka laifuffukan mu ji duk wanda za ku ga aikin shi lissafo laifuffukan mutane ko wannan munafiki ne ko waye don munafiki ke da wannan ɗabi'an ya take laifin shi kullum yana lissafo laifukan jama'a an gani kuma alamun yana da laifi ne har ya iya gano laifukan jama'a kuma idan aka bi diddikin laifukan jama'a da suke lissafowa za ku kashe 60 na laifukan duk ƙarya ne an gani duk ƙarya ne shi sa dole ne jama'a su natsu akan irin waɗannan abubuwan Allah maɗaukin sarki kan yi ma bawa talala mai aikata sabo kile da waye da Allah inda Allah yana ma baye da sun yi ai masu da ba wanda zai rage a bayan ƙasa kun gane kowa Allah maɗaukin sarki zai gama da shi walakin Allah subhanahu huwal halimu sai dai Allah maɗaukin sarki shi mai haƙuri ne zo mai kau da kai ne wal'anati Allah yana da dangana aimai yana ji kuma yana da yanda zai sai kuma ya sa mutane ido ya kyale su istakhlafa insanu fi ardihi wa kuma Allah madaukin sarki yana khalifantar da bawa a bayan ƙasa ya bashi dama ya ta kulawa da al'umma ahu fi mulki sai Allah madaukin sarki a abin da yake mulki sai ɗauki wani ɓangare sai ba bawa ce gudanar mu gani wastibqahu ila yawmi mau'udi sai ga Allah madaukin sarki ya ta ba bawa dama har zuwa sun da yi alkawari wa ajjala mahadu wa ajalun mahadudin da kuma lokaci da aka iyakance yanzu misali sarkin zazu ya shekara arba'in da wani ba kan mulki mulkin Allah ne Allah ya ibo wani ɓangare na duniya ya bashi an gani ko ikon Allah yana mulki shekara arba'in da wani abu ba a taɓa yunkurin cire shi ba amma duk wanda ya mulkin Najeriya na siyasa ko na soja kullum ana yunkurin sai an cire shi ana ko ba yanzu Buhari ana nan ana yunkurin sai an cire shi a ina a 2019 eh so da ya shekara hudu za a sake zaɓe wasu suna ƙoƙarin su abin da suke so su su samu daman ne shi ya haƙura mu ko muna cewa a'a ya ƙara samun dama ya ƙara shekara takwas an gane in ma so samu ne in ya kai shekara takwas ɗin za a iya canza mulkin tsarin mulkin najeriya a ƙara canza ya ƙara yin ne takwas kaga ya sha shida ku to ko da ya sha shida wata rana sai ya yi ne sai ya sauka duk yadda muke so ko dai ya sauka ya bar mulkin ko allah ya sauke shi ta hanyar dauki rayuwar shi amma so muke Allah ya bashi dama da lafiya har ya gama lafiya ku gani to Allah yana ɗiba ma bawa lokaci ya bashi wani mulki na bangaren abin da yake yi dan ya gaya zai kuma ya ta hakuri da shi kaga ya ta kama karya ya ta yin abin da ya ga dama Allah yana kallon shi kun gano wannan da kyau ko fa ajjala bi hilmihi kafirin haka Allah madaukin sarki sai ya jinkiri uquban da ya kamata ya makafirai sai ya ki musu wa ajjala bi fadlihi thawabal mu'minina kuma cikin falalai sai ga Allah yana gaggauta ladan mu'mini mu'mini zai aiki mai kyau sai ga nan da nan Allah madaukin sarki ya dan bashi wani abu ya dan musa da ure kun gane wannan wannan falala wancan kuma talala ne in Allah ya ba mutum mulki ko kamata ya fi kowa kaffa kaffa da tsoron Allah a kan shi kun ba ka ba zai haɗu da matsaloli an gane zai haɗu da matsaloli yanzu misali lokacin da ake ta raba kuɗi a zamanin jonathan daga an ba mutum ɗaya naira miliyan ɗari hudu ba fa kowa ce a cikin masallacin nan za ba ta naira miliyan ɗaya ta iya bacci lafiya lauyo ba a dauke naira miliyan ɗaya a jaka a baki a ce miliyan ɗaya ce wata bata taba ganin miliyan ɗaya ba ta gani da idanta yau a ce nata ne kun matsala in ta tashi da miliyan ɗaya nan ta je gida bala'in da za ta fara shiga na farko shine ina za ta ɓoye ba wanda ya gani ta ce akwati ta ce mai yiwa za a gani karkashin gado mai yiwa za a yi kaza ta shiga bala'in nema inda za ta ɓoye sannan sai a fara rubuta bukatu yata da ke gidan miji za a mata kaza har sai ta lissafo bukatun da ya fi karfin miliyan ɗaya nan to bari ci wata mace ce a birnin kebbi sana'an tuwo take yi sai ta tara kuɗi sai ta tara kuɗi sai ta tara kuɗi sai ta tara naira miliyan ɗaya lokacin da buhari je kamfen jihar ta ɗauko naira miliyan ɗaya tsohuwa tukub ta kai mai naira miliyan ɗaya ne ta ce gashi na ta gudunmuwa da ya ansa sai da ya hawaye ya ce wannan dattijon a bakin hanya kullum hayaki na buɗe ta tana na tana ƙaunan mu a tsammanin ta a gyara ƙasan nan ba don ita ta mora ba sai don jikokinta su mora ba ƙaramin daɗi ya ji ba ana na lokacin da aka zo rantsar da shi sai da ya bata special invitation lokacin da malamai kowa na zullu ya kamata mu je ya kamata a gayyace mu yake gayyatan kowa sai ga tsohuwa mai tutu ya gayyace ta ta tafi kun gano wannan da ke ku ta tafi ta je ta gaida baba ana nan baya nan sai Allah madaukin sarki mata rasuwa ku ga wani irin ikon Allah ku ga yadda gwamnoni ke ambaliyan zuwa gaisuwa ministoci hudu ya tura ya su wakilce shi kafin ya dawo a je a mai iyalanta gaisuwa a nawa ta neman makanta wannan mutuncin miliyan ɗaya ta neman mazuriyanta mutunci kuna nan yanzu sai ga a birnin kebi ko a abuja ko a wani gari an ɗauko sunanta an sanya ma wani layi ko an sanya ma wata gada ko an sanya ma wata makaranta ko an sanya mutum yi abin arziki ba abin tsiya ba a lokacin da mutanen mu suna da miliyan so miliyan so malala gashin tunkiya in ka ba su shawara ga abin da za su ce wai kana ba su muguwa shawara ne don kana da wata manufa sai ka kyale su an gano wannan Allah ya taimake mu abin da sa na kawo muku wannan dan Allah wannan bayawar Allah da ba ta yi hakuri da wannan miliyan ɗaya ba wai bai san kudi anan a inda Allah an baki san kudi daga hannu mu ga mai imani akwai malalawar abubakar ya ce ba wanda zai ce bai son kuɗi daga mahaukaci sai munafiki to kuma ni na san mahaukaci yanzu yana son kuɗi an gane a satin nan na yi tafiya na je abuja a daidai inda za a yanke hanyar jere mu shiga wannan bypass ɗin da suka yanke hanyar tafiya abuja muka tsaya wani abokinmu ya je zai wani abu sai ga mahaukaci a gabanmu na ce diyan da aka wannan mahaukacin lokacin yana da hankali ba karaman dan boko ba ne in ya samu eh, gawayi ya dinga rubucin lissafi a gefen titi kenan yanzu ya same ma a jikin mota yana cewa Allah mu bashi sadaka na kuɗi mahaukaci ne turun mahaukaci amma yana son ni. da za a ce ba wanda zai ce bai son kuɗi sai wa sai munafiki yana so yana kaiwa kasuwa amma yana so da mawakata gashi mun gane suna son ku yanzu wannan miliyan ɗin da ta aji yau dai da ta mutu ta bar miliyan ɗin ko da tuntuni ma ita da 'ya'yanta da jikokinta sun cinye amma da ta haƙura ta daure matalaucin nan ta ɗauka ta ce baba gashi aje a ci gaba da gwagwarmayin koran azzalumai yanzu ko ba komai ta jawo ma 'ya'yanta da zuriyanta mutunci ba yanzu ta kwanta ta rasu duk najeriya an san duka najeriya sun san an san in ke baki sani ba ke talaka ce baki kai a tsanki ba amma duk waɗanda ya kamata ya zama relevant ne a cikin gwamnatin nan sun sani har gwamnonin ma jin daɗi suke yi a ce sun je ziyarar ta'aziyya gida shi sai kun yi rika haƙuri akan wasu abubuwa musamman damuwan da ke damun ku a cikin zuci ku iya dannewa Allah madaukin sarki ya taimake mu mala yace wa khulasatul ma'ani fi tafsir al-halim a takeice dai in ana son a fassara kalmar al-halim annahu alladhi la yu'ajjalu bil uqubati wal intiqam shine wanda bai gaugawan daukan mataki da daukan fansa kun gane idan dan adam ya samu ɗabi'a irin wannan ko zai yi nasara zai nasara a rayuwa karin buga muku misali lokacin da buhari ya ci mulki ai ba daga hawan shi mulki ne ya cire da samba da soki a kujeransu ba ya ta tararraka ma da su iri-iri har ma yana ta tuttura su waje-waje a matsayin shi na mai ba shugaban ƙasa shawara a harkan tsaro kun gane har ya rubuta takardar barin aiki buhari kiyanta amma kar ku manta san ba da sokin nan fa yana daga cikin waɗanda sanda aka yi ma buhari jiyun mulki a shekara talatin da suka wuce da shi har ma yana daga cikin wanda suka shigo falon buhari suna rawa suna wasa da bindiga buhari ya masa tsawa suka ci yanzu ba kai ne shugaban kasa ba suka sa sarka hannu suka fitar da shi a yau sai aka waye gari waɗanda suke wannan aikin suna rayu a duniyan nan kuma yau shine ogansu kuma ya san zai sa a kama ya saboda wannan matsalar amma ya bar shi ya taraka shi har sai da aka samo dalilai da hujjoji cikin hikima dalilai da hujjojin da bai da alaƙa da wancan abin da ya mai fasinal an gani ba ya kama shi don ya shirya mai juyin mulki wancan karan bane saboda ba dakalan makamai ne kun gani haƙuri da hikima amma mara haƙuri da hikima ana gama shan rantsuwan kama mulki zai ce a kama min wani kama min wani yana haka ko sai waɗannan miyagun da ake son a tattaro kuɗin al'umma a hannunsu sai su tsere sai ya kamo su mu gani wani ba ta yaban najeriya nan ba zai iya zuwa can wani ƙauyen kayau ya samu wasu bukkan fulani ya haya ya kwance shi a wajen ba wanda zai gano shi da safe dai kawai ba na da suya mai kwaye ci ganin shi kwanci ya gwammace kwana a wannan bukkan sama da je kwana a gidan siminti na me na gidan yari yanzu nawa aka bi su da gudu suka tsere akwai wanda zai iya tserewa bar kasan nan kuma ya ji kasashen turai kuma billahi da ji gwamnatin turan ma ba ta san ya zo ba duniya tana da girma tana da faɗi in ya je kasan da ya kyautata ma wasu da suke yan kungiyoyi ne masu zaman kansu za su iya ɓoye shi a cikinsu yana rayuwa kuma wallahi ba san ya zo ba amma da ya ba a hankali cikin hikima ba ka fada da mutumin da yake da ƙarfi na wani abu yake da karfi na kuɗi ko yake da ƙarfi na ilimi ko yake da ƙarfi na makami ba ka fada da shi gaba da gaba sai ka sa hikima dan yi amfani da daman da yake da shi sai ya far maka da matsala kai ma bin shi kake a hankali har ya aje makamin ka bi shi a hankali sai ka iya juya ilimin da yake da shi ka bi shi a hankali ikon kuɗin da yake da shi sai ya mika maka jasan haka yake in mutum na da hikima kuma yana da ilimi kuma yana da haƙurin bin har ya cimma manufan shi buhari shekara nawa yana bibiyan ya samu mulki shekara goma sha biyu yau ba daman ta samu ba kuma da daman ita samu abin da ya lissafa yana son zai shekara talatin da suka wuce da kwace mai mulki yanzu ba yana da daman yi ba harkan na haƙuri ne idan Allah maɗaukin sarki ya ga zuciyanki cike take da haƙuri ko to duk abin da kika nemi kina so Allah ya miki wallahi zai miki domin ya ce innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab su masu haƙuri haka Allah yake cika musu ladansu ba tare da lissafi ba amma in ba ki da haƙuri ko to matsala yana nan tafi komi ki ce sai kin tanka komi ki ce sai kin ɗauki mataki komi ki ce kaza wallahi sai Allah ya baki mamaki Allah baya son mutumin da bai da haƙuri za ki ce ni yanzu in yi haƙuri in yi haƙuri yanzu an mun kaza kenan ni kaza ki yi haƙuri ana nan sai Allah ya bayyana haƙurinki a ko'ina a ce ikon Allah jefa duk abin da aka yi mata ɗannan kaga yin take ta haƙuri jiyan take ta haƙuri har sai an zo abin da kika yi ma wanda ba daidai ba mutane su rika ɗaukan ma ba ma ki ba ne ma ce wance ramin maciji ne ba da gaji zungura ba ta ɓata ka ji za ka ji hauka rashin haƙuri kenan an gano wannan da kyau Allah ya ce maki mu to shine sai ce wala ya habisu in amihi an ibadihi Allah bai rike ni'imomin shi ya hana bayin shi li ajli zunubihim saboda laifukan su bal yarzuqal asi yana azarta wanda ya laifi kama yarzuqul mutsi kaman yanda yake wanda ya mai da'a arziki kun gani yanzu kuna tsammanin yanzu da aka ba gwamnatin nan buhari sai ce di NPDP ba za su samu alheri a gwamnatin ba za su samu saboda yan najeriya ne ko ya kulle ta wani wajen ta wani wajen dole ya bude saboda yan kasa ne in aka yi titi sai a ce ba za su hawo ba in aka yi makaranta sai a ce ba za su yayansu ba ba ka yi asibiti ba za su kun gano wannan da kyau ko daga lokacin da mutum ya samu dama ya ce wai duk wanda yake da matsala da shi ba zai ci moriyan abin da yake da shi ba wallahi da wuri Allah zai karya shi to da wannan ba haka duniya Allah ya tsara ta ayi ba an gani shi yasa wani lokaci in na ga mutum ya sa wauta irin wannan sai in ji daɗi a raina sai in ci ya kusan kifewa wallahi ya kusa ka ce wai ai duk wanda ba mu ba wallahi tallahi kana sai ce masha Allah ka taimaka mana mu kuma za mu yi haƙuri da yanayin zuwa lokacin alanka da kawas Allah baya haka da wanda ya bi ka da wanda bai bi ka ba in yana da haƙi kai mai kuna tsammanin din rage ma'aikata da ake yi za ku duk ma'aikata da canza sababbi ba za haka ba manyan ne da 'yan tsiraru da aka kama da laifi za a ci da sauran kuma za su ci gaba kuma sauran ba sa son gwamnatin kuma an sani kuma dole a tafi da su saboda akwai amfanin da za su yi wanda ake so haka rayuwa take duk wanda bai fahimci rayuwa a haka ba sai yayi shirman da in aka zo aka bude mai kofar shirman da yayi sai na dama ki zama mai hakuri kina sai da kaya a gida wai kuna fada da wancan taya ko ta ce a siyo mata sai ce a ce ya kare kaga sa kare sai ke sai mata ke sa mata gyara gani kun kuma ya kare da gaske ne akwai dan kadan sai ki diba sai ki bata sai ki ce a maida mata da kuɗin ya kare ne ai ko gobe akwai to kin iya gudanarwa kenan za zaki ga abin da Allah zai miki Allah madaukin sarki ya sa mu dace amma in kin fahimci Allah kenan amma kin fahimci numfashin dan adam a hannun gege ko to ya abin da kike so ai wallahi bawoshi ya ce bakin da Allah ya tsaga biya na shi abinci ko kakki saki ki rike abincin musulmi a hannunki kudin kina da dama karki saki daga ranar kika sake kai wannan sai Allah ya kuntata miki Allah shi kyauta wa huwa safa Allah madaukin sarki mai kau da kai ne ma alqudrati alal iqab tare da yana da ikon yin ukuba sai kau da kai to ki roƙon Allah madaukin sarki ya lullube ki da hakuri irin wannan laifukan da kika yi Allah ya yafe miki abinda zinabanki suka tare maki na ki kai ga ɗaukaka Allah ya haƙuri ya buɗe miki kofa ya fi maki sannan Allah ya maki baiwan haƙuri amma mafi yawancin ku yi haƙuri ba ku da haƙuri so kuke ana maku abu ko ba za ku haƙuri ba sai kun rama sai kun tanka kar a ce muku kaza kar a ce muku kaza an fahimci wannan da kyau ko ko mutumin da ya taɓa yi man ƙarya a bainan jama'a yi man ƙarya a gaban jama'a sun fi mutum ɗari muka da wani waje muka gaisa na shigo mota muna tafiya sai abokin tafiya na ce dan me ka gaisa da shi bayan shi ya ƙarya lokaci kaza ni ce a to yanzu ƙaryan da ya man tana jikina ya ce a tana jikin shi ya ce a ka manta ko baka manta bai ce ya manta ba sai yanzu ne ka gani bai ce ce mu sha hannu shi ya san ni na san ƙarya yake yi wannan ma ukuban ta ishe shi gani muna cikin tafiya ba mu gama maganan ba sai ga text ya shigo waya sai na duba na karanta sun ce gaji sai na karanta ce ya ba kira ne na cewa ka bani mamaki kuma Allah ya saka maka da alkhairi yanzu duk karere da na rika yadawa a kanka mun haɗu rimi rimi ba kama damu ba don Allah ka yafe mu yana har yanzu a waya ne mai mai text na ce ainihin tintini ma ban rike kama na yafe maka shi ne a kwana mu ne a ciki su ne a kwana ba matsala yanzu kaga san yake karyan nan yana jin izza yanzu da ne haƙuri izzan ta waye a wace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum